abu ne a bayyana cewa zaben shugaban amurka na wannan shekara ya zo da al'amura da ba sabon ba a fagen demokradiyyar kasar kama daga yadda jam'in republican da democratic suka gudanar da yakin su na neman zaɓe da yadda zaben ya kana zuwa bayyana sakamakon zaben alhaji sule lamido da ke zaman tsohon ministan harkokin waje na najeriya ya yi tsokaci game da darussan da kasashe masu tasowa irin su najeriya ya kamata su koya daga wannan zaɓe. darasi a misali karfin arzikin america bayan irin namu bane karfin sojanta bayan irin namu bane haka ɗabi'unta bayan irin namu bane haka iliminta da ci gabanta so babu zai ka ɗauko wannan tsarin ka zo ka shi inda ke babu shi ba zai yi ba saboda daga kowane wani kowace ƙasa akwai irin yanayinta akwai irin abubuwan ke yi wanda za ka ce abu shine su su suke yi illa magana shine watakila idan kana magana shine a mana matashiya kaga america suna rigima yanzu kan addini america suna rigima akan ra'ayin siyasa america suna rigima akan wasu abubuwa da ya shafi yanayin rayuwa babu iyaka ai da suka jami'a su din suka yi siyasa su suka yi campaign dole ne su ci wannan masifa so da kamar darasin mu shine in za mu yi siyasa mu yi ta ainihin dan mutuncin dan adam in kasar Najeriya mu siyasa dan ainihin mutuncin dan Najeriya kare hakkinsa da kuma aisha akan doka kar ka zo ka ce saboda siyasa don bana ra'ayinka ka ce zaki ne ka ɓata sunana ka zuga mutane suke ne kamar da ake amerika kuma haka ake najeriya abun ya kai matsayin zuciyarsu ta ɓaci tana fushi tana tafasa domin shine ra'ayi ya dare gida biyu ba haka najeriya illa magana shine addu'ar za mu yi amerika najeriya shine mu yi abin da yake zai ƙara gina haɗa kanmu wanda ya ƙara kawo zumuncin mu wanda ya gaba domin idan ana gaba ana rigima ba a zaman lafiya idan ba a zaman lafiya babu za a ce kuma za a yi aiki akan hakimta a basu a basu neman rayuwa so zaman lafiya shine sama da komai Shi kuwa Farfesa Kamilu Sanfage da ke koyar da ilimin siyasa da diflomasiya a Jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci ne akan sabbin manufofi da sabon shugaban na Amurka ka iya zuwa da su. kuma su shafi rayuwar 'yan Afirka. Shi ra'ayin Biden yana nunawa yana ba da muhimmanci ga na farko dai wato ma'aikata matsakaita shine middle class na matsakaitan abu ba masu hannu da shuni ya fi ba wa iko karfi eh, ba don haka kaga wannan zai sa sannan na biyu idan aka duba irin abubuwan da ya a baya lokacin da ake ta gwagwarmayar 'yancin afirka ta kudu inda ya fito tun yana eh, matashi matashi dan majalisa ya yi ta maganganu a haka da kuma yadda yake ganin cewa tsohon shugaban ƙasa obama yana da tasiri a kansa farfesa kamil sa'an fage kenan na jami'ar bayar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria